Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 27 ga watan Mayu. a gafarce ni jama'a yau asabar 4 ga watan mayu shekarar 2019 zahra aminu fage ce tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aiki na ibrahim almasi garba ya yi da masani akan harkokin tsaro ɗan Najeriya mazauni a nan Amurka Dr. Muhammad Kabir Hassan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin shi na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka samu a jamhuriyar demokradiyyar Congo na ƙara munana kuma har cutar ta kashe mutane sama da dubu ɗaya zuwa yanzu. Kungiyar ta IFRC ta faɗi a yau dinnan Asabar cewa cikin makon da ya gabata an samu rahoton cewa mutane 23 ne kan kamu da cutar a duk rana adadin da ba a taba gani ba tun bayan sake barkewar cutar a shekara ta 2018 ma'aikatar lafiya ta jamhuriyar demokradiyyar congo din jiya jama'a ta ce adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 1,008 yawan tashe-tashen hankula na daɗa kawo cikas a ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. wanda kuma shi ne na biyu a muni a tarihin kasar saboda a duk lokacin da aka samu tangarɗa a ayyukan jin jinƙai da kuma ƙoƙarin dakile yaduwar cutar hakan kan janyo bazuwar cutar sosai an naɗa sarki maha vajiralongkom na thailand a hukumance mai shekaru 66 yau din asabar aka nada sarkin wanda yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi wanda zai ci dalar amurka da dubu wato miliyan talatin wanda ake yada shi kai tsaye ta gidan talabijin ga 'yan kasar ta telan da dama wannan wata dama ce ta ganin yadda ake nadin ita wannan sarautar a karon farko a tsawon rayuwarsu mahaifin sarki lankom marigayi sarki bumibol duyadi wanda ya rasu a shekara ta 2016 tun a shekara ta 1950 ya hau kan gadon sarauta wani jirgin sama samfurin boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojojin saman amurka na jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya juma'a dauke da mutane wajen 136 da kuma ma'aikata bakwai wani gidan talabijin na yankin mai suna wok tv ya bayyana cewa jirgin ya dushi hanyar da yakan sauka gudu a kai ne a daidai lokacin da ake kuma zuba ruwa sosai da kuma iska don haka da ya sauka sai ya zame har zuwa cikin kogin da ke can karshen hanyar da mutanen da ke ciki hukumomin asibiti sun ce an kwashi wasu waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitocin da ke kusa da gurin to karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kasar koriya ta kudu ta yi kira ga koriya ta arewa da ta bu a hankali ta daina tayar da hankali ta fuskar soji bayan da koriya ta arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabarta a wata takardar bayani wani mai magana da yawun shugaban koriya ta kudu ya ce wannan gwajin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a watan satumba ta fuskar soji wadda koriya ta kudun da kuma koriya ta arewa suka rattaba hannu tare koriya ta kudu dai ta ce tana sa ran koriya ta arewar za ta hau teburin shawara ba tare da bata lokaci ba daɗa rungumar tafarkin dimokuraɗiyya wato da ƙasar habasha ta yi ya ƙara ba da ƙarfin gwiwa ma 'yan jarida cewa za su shiga yada labarai ba matsala a wani jawabi a hedkwatar ƙungiyar tarayyar afirka albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya firaminista abi ahmad ya yi kira ga 'yan jarida da su yi amfani da wannan damar to amma kuma ya yi kiran da a yi komai cikin natsuwa bara abi ya yi abin da ya zama labari a matakin ƙasa da ƙasa bayan da ya saki 'yan jarida waɗanda aka garkame su a gidajen yarin ƙasar mayakan falasɗinawa sun harba rokoki a kudancin isra'ila a yau dinnan asabar isra'ila kuma ta mai da martani da hare-haren jiragen sama a cewar rundunar sojin isra'ila to amma ta ce na'urar cafko makamai ya cafko akasarin rokokin da aka harba mata labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su ko karɓar kuɗin fansa suka zama ruwan dare a najeriya kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma abokin aiki na ibrahim ka'almasi garba ya ji ta bakin wani masanin tsaro wanda ke zaune a nan amurka wato dr muhammad kabir hassan wanda a babi na biyu na hirar ya ci gaba da cewa ya kamata a ce wannan abun yin ya ruwan dare na'urorin suna da yawan da ba su ma isa su motsa ba na ganin su suna communicating ana intercepting ne oh. ba wani delay so that eh, eh, ba ana ce masa eh, proactive oh. security ba reactive ba ba wai sai an kama mutane a fara neman gida suke oh. kaga to akwai wannan akwai su waye ne ake training sannan wannan matsalan harkan tsaro kai kana gani yadda 'yan sanda suke aiki Najeriya fa idan ba mu gyara aikin tsaro ba fa muka inganta aikin ɗan sanda ba fa ba za mu sami tsaro ba wannan irin wai wani lokaci wani an sami matsala matsar da soja nan a kai soja nan kudaden da ake kashewa a soja hmm. eh, in ana so a harkar tsaro a demokuraɗiyya sai an ƙara irin wannan kudaden a harkar ɗan sanda hmm. To, Dokta wasu na ganin idan aka daina biyan wannan kuɗin fansa da ake biya musamman kaga an ba da kuɗi tsaba ba, wannan an kama shi an tara kuɗi an bayar an sake kama wannan yan sun tara kuɗi sun bayar. Wasu na ganin haka shi ike sawa ake daɗa wato aka mai da abun ma sana'a da ike an ga akwai kuɗi sosai a wannan bangaren. Idan aka idan aka wato aka, aka kafa dokar hana bada wannan kuɗin fansa ɗin wasu na ganin haka zai dan kawo saukin yawan kama mutane da ake eh to gaskiya ne dama komi akwai riba ne idan akwai riba kama mutane akwai riba dole mutane su shiga mana su yi ta yi to amma kana ganin kafa dokar ke faruwa shine mm. ai matsalar na farkon nan ne da yake ba sa iya ko ka sa dokan in kai gwamnati ne ba ka iya maganin matsalar mm-hmm. mutane suna gani an kama yan eh za a kashe Hmm. inda ake hana ba da kuɗin kamar irin nan hmm. eh, ko ƙasashen da suka ci gaba ai suna da jami'an tsaro da kayan aikin da in sun ce karka ba da kuɗin eh, hmm. sai sun je sun kama maka wanda suka yi kidnapping din to mun ana kama su ne ana hukunta su kiliyali a gani yau an kai kotu Mm. cewa an kama wa'annan su suka kama wani sun ce suna son miliyan sittin alkali ya yanke musu hukuncin kisa an yi hangin dinsu ka taɓa gani ka taɓa gani a najeriya eh, wato idan aka tanadi hukuncin kisa ga masu wannan sace-sacen mutanen kana ganin shi ma zai taimaka zai iya taimakawa kuma matsalar shi ne ai ana yin ana hukunci ne don ya zama misali mm. a gani kuma a yada sosai Mm. misali yanzu duk tun da ake wannan kes din kidnapping din mm. ka taba jin an kai wani federal high court abuja yau an ce ga wa'annan kidnappers din ana ta bayani su boa su bbc cewa ga wa'annan an kama su sun yi kaza kaza alkali ya yanke musu hukuncin kisa misali kai ne dan jarida ka taba gani wannan a federal high court misali a abuja ko kaduna mm, sai dai muga hoton su an nuna su yan sanda sun kama su an dau hoton su ga su da yawa amma ba za ka ji ga abin da ya faru da su zuwa karshe ba watakila saboda watakila sukan yanke musu hukunci kawai shikenan ba sai sun watakila nuna wa yan jarida ba da dai sauransu amma da yawanci zaka ga an kama su gasu da da wajen wani sa'in wajen tara kuma eh, ana gani an kama su amma dole a bi tsarin doka ai mm. a kai gaban alkali ai mm. kuma a bi labarin yana bi cewa an kama su an kai su alkali an yanke musu hukuncin nan har da ranar da ma za a aiwatar da hukuncin ba kawai jami'an tsaro suna daukan doka a su ba suna in suka kama su kashe kawai su jefar mm. to wannan ai bai nuna misali ai so doctor Dokto za ka ba da shawarar misali idan mutum zai je biyan wannan kuɗin a ɗan makala masa wata na'urar da za ta rinka aikawa da ko sigina ma 'yan sanda ko wata na'urar kuma na 'yan sanda na gano inda mutum ke sannan su bi sawu? Duk za a iya yin wannan fa duka harkar teknolojin nan fa duk akwai su fa. Yanzu a nan garin kawai in aka kama kama in ba su aje ka prison ba kawai traka ake saka maka ba barka ba. a dora maka an eh, kafa kawai a sake ka tafi kuma an san inda duk kake wasu ma ai akwai duka irin wayannan hmm. na'urorin matsalan shine idan babu budget majami'an tsaro da za su sayi eh, mai ma su hmm. saka a mota su je patrol hmm. eh shi ne fa matsalar da muke magana fa budget din nan jami'an tsaron 'yan sanda fa na Najeriya fa bai kai su sayi mai masu je patrol ba fa. shi ne fa matsalar da ya sa ake zarin shi tsaro fa mutane su gane fa cewa fa gwamnati fa ba ta fundin din yan sanda da jami'an tsaro yadda ya kamata fa shi ne matsalar fa number one matsala ba hmm. yawwa a gaya ma mutane su gane cewa fa babu yadda za a yi ka ba da police nigerian police recurrent expenditure 11 billion naira su yi din security nigeria hmm. yan sanda dubu dari uku da saba'in da police station a local government 774 is not possible kaman kai ne ka ba da naira goma kudin cefe ne a gidanka ka dawo ka ce kana son ka ci dawi su <laughs> ba zai yi baka shi ne abin da ake yi ba tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya. a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba a hirarsa da Dr. Muhammad Kabir Hassan. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shirin azumi lafiya. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku ya hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya tafi london don kebantacce ziyarar kwana goma yan bindiga sun ɗauke magajin garin daura alhaji musa umar gaganau ya uci roman bakan daura har aka fita da shi babu inda aka kawo ɗauki a matsayin masarautin ne ne na biyu a kafar daura Masanin harkokin siyasa dr abubakar Khadi ya ce zargin handama da ake wa shugabannin ƙananan hukumi aka hana su kuɗi kai tsaye gwamnoni ba su tsira ba kusan za a ce ne kuma abin da su gwamnonin jihohi suke aikatawa daidai shigowar ramadan sheik adamu muhammad dokoro ya buƙaci gujewa masu yaɗa cewa musulunci a zuciya kawai yake Wannan ya biyo bayan wata zanta da muryar Amurka ta yi da Farfesa Hauwa Ibrahim. Duk matar da ta yi hijabi ta bi umarnin Allah domin Allah ne ya magana karara a cikin suratul Ya ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunina alaihinna min jalabibihinna. Ba dama wata mata ta zo ta ce wannan ba musulunci ne. Babban sufetin 'yan sanda ya sauya kwamishin 'yan sandan Kaduna Ahmed Abdulrahman da na Ali Janga don inganta yaki da barayin mutane. Nasura da Malika Marar Amurka daga Abuja, nigeria Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne tsohon sakataren ikkiliziyar ikwa a jihar Bauchi, Rabar Muhammad Dan Amarya, da kuma malama Rabu Atusufiyan Ahmad shugabar kungiyar musulmi ta taimaka ma mata da matasa. Ga Rabar Dan Amarya. masu sauraro assalamu alaikum mu yan uwa masu bin yesu almasihu muna taya yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata ramadana wato watan azumi muna addu'a ubangiji allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya samari majiya ƙarfi muna roko ku kare kanku daga duk abin da zai ɓata ku a cikin wannan zamani mene ne ke ɓata matasa abin da ke bata matasa ya shafi dangin shaye-shaye zinace-zinace da kuma sace-sace ‘ya'yanmu matasa muna addu'a Allah ya yi muku wannan ku zama matasa na kirki na yau domin ku zama manyan kirki na gobe hausawa sun ce in ka ga tsoho na rawa a kasuwa kada ka yi mamaki ba ranar ya fara rawar ba ya fara ne tun yana yaro har matashi har kuma tsufa ya shigar masa kai kuma ka gan shi kana ci ah wallahi na ga wani tsoho a kasuwa wannan wani irin tsoho ne a bainar jama'a yana rawa yana tsalle a'a ya fara tun yana yaro yana matashi sai ya zarci. fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a matasa begen ƙasa begen Najeriya na gobe ko ne ke rike da ƙasar gobe in Allah ya kai rai don haka Allah ya kyautata mana ku Allah ya inganta mana ku biye da wannan fa mun ce akwai majiya ƙarfi kada rika yi ana tura dattijo kada rika yi ana tura tsoho ko tsohuwa domin idan Allah ya baka nisan kwana kai ma za ka kai ga wannan yanayin Allah yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin kwanakinka su yi tsawo a duniya al'amuranka kuma su kyautu a fisawa sura shida aya ɗaya da biyu ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka samu tsawon rai a duniya al'amuranka kuma su kyautu menene ke cikin najeriya abin da ke cikin najeriya kuma akwai addinai sai zan faɗi akan waɗannan addinai biyu masu tasiri masu asali ina cewa kai mai bin yesu almasihu dan uwana kirista kada ka raina ma dan uwanka ko makwabcinka ko iyayenka ko wasu yayinka waɗanda su suke musulunci kada ka raina musu dalili kuwa ikon zuciya ba na mutum ba ne na Allah ne idan allah nan ya so duk duniya su zama kirinsa wake da iko ya hana shi in allah yana so duk duniya su zama musulmi wake da iko ya hana shi to amma idan allah a cikin nasa ne ya yarda waɗansu na kirista waɗansu na musulunci kasta ka ɗan uwanka kirista ko wai domin yana wata ɗarika kai kana wata ɗarika shi yana wata ɗarika a roman kafin yake a yana protestant yana pentecostal ko da wata ɗariƙa yake ciki a nan malamai na musulunci da yawa muna ji suna wa'azi na zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba muna addu'a Allah ya sa irin wannan wa'azi ya shiga kunnuwan mu ba ko kunnuwa ba na haɗa wannan da wata sura bakwai aya goma sha biyu inda almasihu da kansa yake iyakar abin da kuke so mutane su yi maku kuma ku yi musu haka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kaunar juna na ita ko malama Rabi Atusbiyan Ahmad cewa ta yi kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa da wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah tabaraka wa ta'ala yake nan umumin halittu ku maza da mata da kabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah tabaraka wa ta'ala yake dan mu san mu, dan ka yarda ya san in ya muri tsinwa muryar nan bahaushe da sauransu ko haka muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda allah Ta baraka wa ta'ala ya ce wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya har ta kai a cikin watan ramadan mala'ika jibrilu alaihi salam yakan zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da shi Alqur'ani. sannan kuma ma'aiki yana yawaita kyauta yana yawaita sadaka a cikin wannan wata mai daraja na ramadana don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa Kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka Ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne dan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah ta baraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. Ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Idan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba fa sai a ga wannan magana akwai raƙayi da atidu a tare da ita Washington, the voice of America. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria ghana turo ya bayyana cewa kofa a buɗe take ga tsohon dan wasan kasar victor moses idan yana da buƙatar dawowa bugawa kasarsa wasa to amma faro ya jaddada cewa ba zai yi wa kowa magiya domin bugawa kasar wasa ba moses dan shekaru 28 ya jingine bugawa Najeriya wasa ne bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar rasha bayan kwashe tsawon shekaru shida yana wakiltar kasar a gasanni a daidai lokacin da najeriya ke tunkarar gasar cin kofin nayar afirka karo na 18 da za a fafata bana a kasar masar ana raɗe-raɗin yiwuwar dawowar moses ya janye matsayarsa akan bugawa kasar wasa to sai dai ro ya ce zai yi marhabin da haka to amma fa ba zai yi roƙonsa ba domin ya dawo sai dai idan shi kashin kansa ya yi wannan matsayar a ingila kuma damar samun tabbacin fafata gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa ta subuce wa kungiyar tottenham a yau sakamakon doke ta da bournemouth ta yi a wasan premier da ci daya da nema tottenham din ta karkare wasan ne da 'yan wasa tara sakamakon jan katin kura da aka baiwa 'yan wasan ta biyu kungiyar ta sami nasara ne sau ɗaya tak daga cikin wasannin ta hudu na gasar premier na baya-bayan nan yayin da yanzu haka take ta uku a saman teburin gasar da maki saba'in da kuma sauran wasa ɗaya inda take da tazarar maki hudu kacal tsakaninta da arsenal da take ta biyar a tebur tare da sauran wasannin ta biyu mai sharhi akan lamuran wasanni umar faruk bokoyum yana ganin kungiyar ta tottenham dama ta yi tarihin irin wannan karshe a gasannin league wato har kullum kusan shekaru hudu kenan ko biyar a jere shi wannan coach na tottenham ma na pochino irin kalubalen da yake kanta kenan ba su iya hidda kicin wuta su zo su tare su hana arsenal su hana chelsea ko manchester su tura su yefa su kuma su tafi cin sarri din karon farko a bugin su ko karo na biyu to kusan bana ma abin da zai iya faruwa kenan Maganar tofo yana da wahala ya kasance su yi su zo na hudu in kai lakari da yadda ita chelsea wasannin ta take da su guda biyu ita kuma ah, manchester ko arsenal akwai yiwuwar cikin su wani kuma ya kara tura tottenham su dawo na biyar a bangare ɗaya kuma kungiyar cardiff city ita kan ta sami tabbacin faduwa ne daga gasar premier a kakar wasanni mai zuwa bayan da a yau crystal palace ta doke ta da ci uku da biyu cardiff din tana ta goma sha takwas ne a kasan teburin gasar tare da ta tazarar maki hudu da brighton da ke samanta da kuma wasa ɗaya tak da ya rage mata wanda ba zai yiwu ta iya kama ta ba shahararren dan wasan kasar brazil neymar ya zura kwallo ta hamsin ga kungiyarsa ta psg ta kasar faransa wanda ya farke ci daya da kungiyar nice ta yi masu a wasan gasar leguan ta kasar wacce ta karkare a kunnen doki da ci daya da daya neymar ya koma kungiyar ta psg ne daga kungiyar barcelona ta kasar spain akan farashi mafi tsada a duniya na fan miliyan 400 a shekara ta 2017 ya kuma zura wa kungiyar kwallayen 50 ne a cikin wasanni 57 da ya buga mata ya zuwa yanzu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice a takaicen kungiyar agaji ta red cross da red crescent ta ƙasa da ƙasa ifrc a takaice ta ce barkewar annobar cutar ebola da aka sake samu a jamhuriyar demokaradiyyar congo na ƙara munana kuma cutar har ta kashe mutane sama da dubu ɗaya zuwa yanzu a naɗa sarki maha varijlankom na tailan a hukumance mai shekaru 66 yau dinnan asabar aka naɗa sarkin wanda yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi wanda zai ci dalar amurka miliyan 30 wanda ake yada shi kai tsaye daga gidan talabijin wani jirgin sama samfurin boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin amurka na jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya juma'a dauke da mutane wajen 136 Kasar Koriya ta kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali ta kuma daina tayar da hankali ta fuskar soji bayan da Koriya ta Arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabarta. Dada rungumar tafarkin demokaradiyya da take yi wato kasar Habashi kenan ya sa 'yan jaridar kasar na dada nuna kwarin gwiwar cewa za su rika yada labarai ba matsala. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.